أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وأعز المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا amma بعد السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yawa musulmai muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sarkin da ya kawo mu a wannan fasali ko wannan babi da za mu so ma bayaninsa a wannan saduwa shine mun kare batun nan abin da ya danganci salki yau za mu fara zance akan sallah babu shakka cewa sallah babban rukuni ne a cikin rukunan nan na addinin musulunci abin da ke rarraba tsakanin mu'mini musulmi da kahuri shine sallah sallah abu ne da yake yana da muhimmanci ta wannan fasali da za mu yi zance a ciki shine abin da ya danganci sallah da farko za mu yi zance kan lamurra da ya kamata ko wajibi ne mutum ya kula da su kafin ya soma sallah abinda ake ce musu mukaddima ta sallah da farko za mu fara zance akan lokacin sallah domin mutum ba kai ka yi sallah alhali lokacin sallah bai kai ba akan haka saboda fahimta da sanin matsaloli da hukunce-hukunce da suka danganci suka danganci lokacin sallah da farko ya kamata mu tunasar cewa sallah ya kasu nau'i-nau'i muna da sallah wanne yake wajibi muna da sallah wanne yake mustahabbi Sa'annan sallah wanda take wajibi sashi daga wannan sallah wanda take wajibi wani sallan yau da kullum ake yin su ko mu ce wani sallolin yau da kullum ake yin su sa'an nan wayansu sallolin kuma suna da lokaci da zamani da suka kebanta da shi bayan haka a cikin sallah wanne yake wajibi muna da sallah wanne yake wani sababi yake wajabta wannan sallah kamar sallan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar da za mu yi bayaninsa akan haka idan muka zo sallah wanne yake wajibi muna da sallah da ake yin su yau da kullum kamar sallan azahar sallan la'asar sallan magharibi sallan lishayi sallan asubahi wannan salloli kenan da ake yin su yau da kullum sa'an nan muna da sallah wannan ake yi a zamani a wani lokaci ake yi Shi ne kamar sallan nan na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shine eh, lokacin da aka yi rawan ƙasa ko ire-iren wannan lamari sannan sallah na tawafi wajibi shi ma wajibi ne nan da sallan gawa sa'annan da sallan da yake babban ɗa namiji zai biya ma ma'aifinsa idan mutum ya bar duniya a fikiyo da mazhabin alilbait a fikiyo na mazhabin alilbait babban ɗa shi zai biya ma mai ma'aifinsa wannan sallah yani ko akwai ko da ya mace ita ce babba wannan ba wajibi ne kanta ba idan kaninta shi ne mai babba a cikin maza to shi ne mai zai biya wannan sallah wannan sallah kuma wajibi ne akan ɗa namiji wanda yake babba a cikin zuriyar mutum sa'an nan sallah wajibi kuma da yake a wani lokaci yake wajabta shi ne idan mutum ya yi bakayya cewa in Allah biya masa bukata kaza zai yi sallah raka'a kaza wannan sallah kuma wajibi ne idan mun fahimci sallah nau'o'i muka fahimci wajibi a cikin sallah banda wannan wannan da muka ambata sauran sallah da mutum duka zai yi mustahabbi ne lokacin ko lokuta na sallah wannan muke yin su yau da kullum shine muka ambata sallan azahar sallan la'asar sallan magariba sallan lishayi sallan asubahi wannan salloli da muke yi guda biyar kowanne cikinsu yana da lokacin da me yake yake banta da shi sa'an nan yana da lokaci wanda yake ya yi tarayya a cikin wannan lokacin da sallan da zai zo bayansa sa'an nan yana da lokaci wannan muke ce mai waktul fadila yani wannan lokacin da yake izan ya yi sallah wannan lokacin zai fi samun lada mai ɗimbin yawa saboda shi sallah da muke yau da kullum kowanne cikinsu yana da lokacin da yake banta da shi yana da lokacin da mai yayi tarayya da wani sallah da shi yana da lokacin da yake sallah a wannan lokacin zai zama sababin da yake ladan mutum zai mai zai yi yawa sai dai sallan asubahi kamar da za mu yi bayani shine bi da lokacin da mai da ya yi tarayya da wani sallah a ciki saboda mu fahimci mu gane sallah lokutan wayannan sallolin da muka ambata abu ne da yake lazimi mu fahimci lokaci na azahar da magariba da sakiyan dare ya za mu yi mai murarraba wannan lokacin idan muka zo a kan azahar ya mutum za ka yi ka fahimci cewa azahar ya kai shi ne lokacin zawal ya mutum za ka yi ka san zawal ya kai lokacin da za ka sa wani icce ka sayar da wannan icce wannan icce daga da sahi za ka zo ka gan shi ya kawo lokaci inuwansa ya zama kankani to izan wannan inuwan wannan iccen da ka sa ka sayar da shi ya fara karuwa to lokacin mai zawali ya kai kenan a kan gini bisa kan wannan to lokacin mai azahar ya kai kenan sa'an nan lokacin magharibi lokacin magharibi lokacin da wani bayan rana ya fadi mutum kana ga wani abin nan launi ja a yammacin kasa ko mu ce kana ga wani lokacin da rana zai fadi a yammaci a gabas akwai wani mai launi ja da yake saura to lokacin da wannan launin nan zai fara mai gujewa ko lokacin da ya guje to lokacin mai lokacin sallan magariba kenan na'am wasu malumma sun ce da rana ya fadi lokacin mai sallan magariba kenan amma a bisa ihtiyati shine ka bar wannan abin da kake gani wannan launi da kake gani a gabas ya zama mai ya guje bayan haka tsakiyan dare ya za mu yi mu rarrabe tsakiyan dare idan muka ce tsakiyan dare shine mutum za ka doki daga gurub yani lokacin faduwar rana har zuwa fitowa na alfijiri wanne yake mai alfijiri na biyu kamar yadda za mu zo mu yi bayani wannan ake ce mai fajar sadiq wannan fatara matsalan idan rana yana faduwa karfe shida da yamma ne sa'an nan alfijiri yana fitowa karfe hudu kaga muna da wurin awa goma kenan to wannan awa goma idan ka raba shi biyu sakiyansa shi zai zama mai sakiyan dare kaga daga karfe shida zuwa karfe goma sha daya wannan mai ya zama sakiyan dare kenan wannan bayani mutum za ka fahimci me yasa muke wannan bayani don za mu zo mu yi zance a kan lokacin karshen lokaci na mai na isha'i bayan mun fahimci wannan cewa tsakiyan dare haka mai mutum za ka fahimci tsakiyan dare sa'an nan lokaci na sallan asubahi ne mai muna da mai alfijiri wanne yake mai kazib shi alfijiri wanne yake mai ba na gaskiya ba ne yani alfijiri ne da yake fitowa bayansa alfijiri na hakika zai fito ya za mu yi murarrabe tsakanin wannan alfijiri na farko wanne yake mai lokacin sallah bai kai ba ga fitowan shi na biyun shine lokacin sallah na farko alfijirin ya fito sai haka yake a sama amma alfijiri na biyu zai fito ne kaga mai ya waso a sama Ka ga a lokaci dai mai hasken shi ya kama ko ina amma shi alfijiri na farko in ya fito dan haske kadan zuwa lokaci in shekaji mai hasken mai ya guje to a wannan haka za mu yi mai murarraba tsakanin alfijiri wanne yake izan ya fito lokacin sallan asuba ya kai da wanne ke izan ya fito lokacin sallan asuba bai shiga ba tukun bayan mun fahimci wannan mun yi zance muka ce lokacin sallah sallolin da muke yi a yau da kullum kowanne cikinsu yana da lokacin da yake ya ke banta da shi yana da lokacin da yake ya tarayya da shi da wani sallah da ke gabansa yana da lokacin wannan yake eh, lokaci na fadila wannan mutum ya yi sallah a wannan lokacin zai fi samun lada mai ɗimbin yawa akan haka yanzu za mu yi zance a kan lokaci wanne yake kowanne a cikin sallan azahar da la'asar ya ke banta da shi da lokacin da me da suke tarayya a ciki ina ji kiran sallan azahar ko daga kiran sallan azahar zuwa faduwar rana lokacin sallan azahar da la'asar kenan a farkon wannan lokacin yani matsalan idan muka doki cewa karfe ɗaya da rana rana ke faduwa ko sha biyu rana ke faduwa idan rana ya fadi wannan lokaci da mutum zai doki ya yi sallan azahar mu doke sa misalin minti takwas ɗaya mutum zai yi sallan azahar da shi to wannan lokacin shine lokacin da yake mai yake banta ko sallan azahar mai yake banta da shi a bayansa lokacin mai sallar la'asar kenan a bayansa lokacin sallar kenan har zuwa mai faduwar rana to a nan za mu yi wannan bayani wannan minti takwas na farko da muka yi misali a kai lokacin da muke mai sallan azahar ya ke banta da shi masalan in sallar la'asar kuma mutum minti takwas kake yi sallanka raka a hudu ko minti shida wannan minti shida zuwa ga mai faduwar rana shi ma lokaci ne mai da yake banta ga la'asar sakankanin wayannan lokuta guda biyu to lokaci ne a zahar da la'asar suka yi tarayya a ciki ina ji a sabon saduwa za mu kara bayani a kan wannan matsala lokacin bayan haka mu shiga lokacin da yake eh, lokacin magariba da lisha shi kuma mu yi bayani lokacin da yake kowanne cikinsu ya ke banta da shi da lokacin da yake sun yi tarayya a ciki هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته